يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da warhaka barkanmu da ونمت الله جميع البركة masallaci بن مالك رضي الله عنه da ke anguwar gwiwa eka a wannan gari mai albarka na sokoto a wannan majalisi mai albarka na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan wata mai albarka yau muna takwas da wannan wata na ramadan na shekarar 1444 bayan da ramadan allah sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda daidai da talatin ga watan uku na shekarar الحدود عشر الدقوق سنه الهدية هناك راتو أتشين سورة الأحزاب آية مكفانة أتشين تجيها إذا تحايا أتا أمسن دهدو يو إن شاء الله وضام الكورا لك آية تكر بيد إتا إذا تحايا أتا أمسن دهدو ثم إن شاء الله كرمتو من يهدو الله يحسوا أتشين تا لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن أجوا كل شيء wannan aya kamar istisna'i ne na abin da ya gabata aya da ta gabata aya da ta gabata wacce Allah ya ta da a wacce ta gabace da cikin aya ta biyu wanda an da suke ليس الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه أتكلم آية أقول الله وإذا سألتموهن na فاسألوهن من وراء الحجاب idan ba tambayi ba dan annabi sallallahu alaihi wasallam wani abin bukata Allah ya tafi kuma da bayan shamaki to sai zaman wannan ayatu da ayar da ja an saukar da hukunci hijabi ga matan manzo sallallahu alaihi wasallam da wurin wata kuma biye suke da matan manzo sallallahu alaihi wasallam su wannan hukunci to ba Allah saukar da wancan hukuncin sai Allah ya kawo gaskiya a cikin wannan ayar yace banda waɗannan da waɗannan mace dole ka yi hijabi ga dukkan mutane in ba waɗannan ba shi na lafiya la junaha alaihin da babu laifi a kan su su mata su sa ba malamirin mata ne yanzu ba sai alaihin ba saboda mata ne da aka ce alaihin na babu laifi a kan su fi abaihin da cikin iyayen mana idan kuka bayyana kawarsu kuka bayyana kuka tsere hijabi a gaban iyayen maza shine abaihin wala abna'ihim na haka nan babu laifi a kansu idan suka cire hijabi a gaban ƴaƴansu maza wala ikhwanihim na haka nan babu laifi a kan mata idan suka ɗebe hijabi a gurin ƴan uwansu maza wala abna'i ikhwanihin haka nan babu laifi a kansu idan suka ɗebe hijabinsu a gurin ƴaƴan ƴan uwansu maza ولا أبناء أخواتهن هكذا الباب الذي أخذ إذا سكت إليه جابنسوا أو النساء ينقوا سمعتا ولا نسائهن هكذا الباب الذي أخذ إذا سكت إليه جابنسوا أقول الله تنسوا نسائهن ما تنسوا أنا لكم ما تنسوا مسلمين ذاك مسلمة باب الذي مسلمات السيدة حجابي أخواتها والله يقدر ما تكافر عنه kamar da wala ne za a da matan su musulmai haka nan wala ma mala ma aimanu wannan haka nan babu laifi a kansu idan suka tsebe hijabi gaban waɗanda daman su ta mallaka da bayi idan mace tana da bawa ko tana da baiwa wasu malamai sun ce wannan hukunci ya shafi namiji ko mace idan tana da namiji bawa ko tana da ta mace baiwa tana iya tsebe hijabin da a gaban kowane wasu wasu ka ce a'a ana neman bayan su mata da ka idan mace tana da baiwa to tana iya bai hijabi a gaban amma idan bawa ne da ta namiji ba ta iya bai hijabi a gaban wasu wasu ka ce a gaba ɗaya kowane irin bawa da kowace irin baiwa sawa'un nasu ne su suka mallake su ko ko ba su suka mallake su ba zama da su bayyana wajen ayar shi ne ɗauka ma mallaka ta imanin su ne zama abin da su suka mallaka kuma abin da suka mallaka ɗin nan ya zama na ko namiji ko mace saboda su sai shiga karkashin mamala ta kaimanin Allah yalla ce wata dinan la a kuma su ji tsoron Allah za ka kusa san zai iya da mara waɗannan su ci gaba da tsoron Allah tsoron Allah ya bada zuciyarsu kada shaitan ya rinja yadda su yi abin da ba shi ne daidai ba inna Allah lallai Allah kana ya kasance kuma bai wuce ba kuma ba zai wuce ba ala kulli shay'in shadida Allah bai shirya ne kan komai duk abin da suke yana gani idan suka zai ijawar su da saboda bukata Allah yana sane idan sun ce bai saboda wata manufa duk Allah na sane haka nan duk abubuwan da mutane suke ba wai sai mata kawai abin da zai ijawar ba saboda lamarin ya zo ne gangamewa duk aikin da kuke yi kowane yanayi duk abin da kuke faɗa duk Allah ta'ala yana da shaida a kanku ya san abin da kuke kuma zai ba ku labari da shi ranar kiyama إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي lalle Allah da mala'ikunsa suna salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan su kuna ce Allah ya mara, da abin da mana umarni da ni salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam da ya ce da mu ya ba mu labari Allah mahalicin mu gaba daya yana salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam mala'iku masu ɗaukaka da daraja su ma suna salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam sannan ba Allah wannan shi kuɗa da ne ce ya ayyuhan ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya ku wanda suka yi imani ku yi salati a gare shi da aminci aminci da haka wannan aya Allah cikin ya nuna mana yana salati da manzo salatin Allah ya bambanta da salatin mala'iku haka nan salatin mala'iku ya bambanta da salatin mala'iku salatin Allah shine yabon da Allah ke wa bawa kafirin ولكن من الإمام البخاري يقول أبو العالية وبعدين قد ترك فإن الله وملائكته يصلون على النبي ولم بيان من أجل نبي الثلاثة ألا تعتذر لتشكيل جهنم ألا لا شيء وأن النبي ولم لا يقوم عرفا هذا نتائج هذا بعد أن أن الله يقول الذين آمنوا اذكروا الله كثيرا اذكروا الله منا واذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور الا يسين وليس الثلاثة أبدين كما لا يكون لا تقبل ملائكته سنة ثلاثة النبي هكذا الا لما لا يكون سنة ثلاثة المؤمنين ثلاثة الله سنة يبنى الله ورسوله ولا ثلاثة لما قال الله yaban da Allah ke wa Allah sallallahu alaihi wasallam a wurin mala'iku madauka wanda yake fasara abu aliya sauran wasu daga cikin malamai su ne ta sallar Allah ba bawan su shine rahama da jin kai idan sai Allah ya yi salati ga annabi ma'ana Allah ya kara rahama da jin kai ga manzon sa sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ma'anonin kamar da yake da dalilin da faɗa ba ta kan karo da juna da za ka sai zama da salatin Allah ya bau da bawansa da kuma rahama a gare su wannan shine salatin Allah salatin mala'iku kuma shine istighfari da yin addu'a shine salatin mala'iku kamar da kuma wata da kuma mala'iku suna addu'a ga Muhammad sallallahu alaihi wa sallam haka nan salatin Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka imani sallu alaihi ku yi salati gare shi tare da taslima sai sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa eh, marwaci shi ne wanda aka ambace ni domin salati ba haka nan ya hau mumbari ya ce amin ya sake hawa ya ce amin ya sake taka matakala ya ce amin zaɓar suka ce ya rasulullah in ji kana cewa amin amin a kan me kake amin ya ce dai ta mataki na farko mala'ika da ya zo ya ce shi allah ya da hancin duk wanda ya isko iyayensa biyu a raye ko ɗaya amma bai shiga aljanna ba ka ce amin annabi ya ce amin da taka mataki na biyu ya ce allah ta'ala ya ce ama ya ce mala'ika jibrila ya ce da shi allah ya turmu da hancin wanda watan ramadan ya shiga har ya fita ba a gafarta ba annabi ya ce amin da ya taka mataki na uku ya ce duk wa allah ya turmu da hancin wanda wanda duk ya ji an ambace ka da ya ce sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ce amin da za ka salati da manzo sallallahu alaihi wa sallam ba a karamin abu ne ba suna cewa da wannan aya Allah ya wajen salati ga manzo sallallahu alaihi wa sallam da ka salati ga manzo sallallahu alaihi wa sallam ya wajaba a kan kowanne musulmi amma wannan wajibin yana sauka da yin salati ko da su kaya ko su kai kai salati ga manzo sallallahu alaihi wa sallam ba zai da wani to amma ragowar da salati ga manzo sallallahu alaihi wa sallam abu kuma da ake da salati ga manzo sallallahu alaihi wa sallam da gurin salati ga manzo a gurin sallah a gurin sallah akwai bayan tahiya على قول ثلاثه محمود صلى الله عليه وسلم ان النيران اعتدت له واولئك اللهم اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال هناك صلى انا ثلاثه محمود صلى الله عليه وسلم من يزور حديثين بيت جامع يقول له يا رسول الله الله ياتي بموجي ثلاثه وسلام عليك سلم عليهم الفنجان amma salati yaya salati ne a wata ruwaya ya da rasulullah ko ya mana yadda za mu yi salati a gare ka idan mun yi salati a gare ka a cikin sallah kaga kenan ya nuna ana salati da Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sallah hatta kai ga mazhabar shafi'iyya salati ga manzon sallallahu alaihi wasallam wajibi a mazhabar shafi'iyya duk wanda ya sallah da ya yi tahiyya da yi talati ga manzo sallallahu alaihi wasallam to ya bar farali kaman mutum ne ya yi sallah da karanta fatiha kamar da duk wanda ya sallah da karanta fatiha ba shi da wannan sallah to haka nan wanda ya sallah da ya yi talatin annabi sallallahu alaihi wasallam bai ya sallah wannan shine mazhabar shafi'iyya amma mazhabar da yawa da cikin malamai kamar su malikiya shine cewa ba wajiba ba ce amma tana da ƙarfi to kaga ko a ka aka tsaya ta san cewa tana da muhimmanci abinda har a gurin wasu malamai ba ka da sallah idan ba ka yi ta ba kuma abin wanda suke ganin kana da sallar kana ganin ka bar gidi mai girma a wurin sallar ka idan mutum salati da annabi sallallahu alaihi wa sallam a tabiya ta karshe ta wannan sallar to da ka salati ta cikin haka nan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da mu aktibu min salati alayya lailatan jumu'a wa yawm al-jumu'a yace ku yawaita salati gare ni garan juma'a da yinin juma'a yake fa inna salatakum ma'ruzatun alayya salatin da kuke mun Allah na gifin ku gare ni a duk inda kuka ce kuke kuka yi salatin da manzo sallallahu alaihi wasallam Allah zai gifta wannan salatin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ji kuma Allah ya sanar da shi wani dan wani ne yayi mai salati duk da lokacin da ya rasulullahi sai fa tu'radu alayka salatuna wa qad aramta ya za a gifta maka salatin bayan lokacin ka riga ka ke, ka zama kasa da ya ce a ba haka ba abinda ba ku sani ba shine inna Allah harrama ala al-ardi an ta'kula ajsad al-anbiya Allah ya haramta wa kasa ta ce jikin annabawa da ka duk annabi yana cikin kabarinsa yanda aka ajiye shi haka yake har kiyama ta kasa ba ta cin komai daga cikin annabin Allah to muhallin shahid da guraren yawan salati da mutum sallallahu alaihi wa sallam nuna yawan juma'a da kuma lailatul juma'a haka nan gurin salati da manzo sallallahu alaihi wasallam sai yi addu'a annan sallallahu alaihi wasallam ya ji wani ya kama addu'a ba tare da yawa addu'a sun fada ba ya Allah ka bani kaza ya Allah ka tsare ni da kaza to annan sallallahu alaihi wasallam wanda yi gaggawa yace idan ɗayan ku yi addu'a to ya mata shimfiɗa da yabo ga Allah da kuma salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ka zane daga cikin shimfiɗar da ake wa addu'o'i shi ne bayan yabo ga Allah talatin da mutum sallallahu alaihi wa sallam idan kai yabo ga Allah kai talatin da mutum sallallahu alaihi wa sallam sai kai addu'a duk abin da kake so sai ka roƙa idan ka gama kuma ka rufe addu'a kai mata conclusion da yabo ga Allah da kuma talatin da النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى عليه ثلاثا صلى الله عليه بها عشرة دون يوم ثلاثة مجاة فالله زي ما قوما ولا يوم قوما الله زي ما تعيش ولكن من ثلاثة من الله صلى الله عليه وسلم يبادع ولكن من الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي الإسلام هذا وما أقول إلى الله تعالى زي ربع يا مقل هذا أي الله تعالى يبارك على ليش إن الذين إن الذين يؤمنون يحبون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا اشتغلوا بهتانا وإثما الله يقول الذين يؤذون الله ورسوله للي ما تسوتك ألا كمن ذنك لعنهم الله في الدنيا والآخرة ألا يال لعنيه ألا يأتيه مسلم الدنيا والآخرة هو ما تسوتك ألا كمن ذنك هكذا تسوتك ألا كانت على رقع يسوتك saboda yana faɗa hadithul qudsi yace ya ibadi innakum lan tablughu naf'i fa tanfa'uni wa lan tablughu dhurri fa tadurruni ba ku isa ku amfanar da ni ba ballantana ku amfanar da haka nan ba ku isa ku cutar da ni ba ballantana ku cutar da ni to da haka nan cutarwa da Allah yake nufi shine dingina ba Allah ababen tarayya duk lokacin da aka dingina ma Allah abokin tarayya to an cutar da Allah Allah ta'ala yana faɗa wani abin kulkuli ya ce ɗan adam na cutar da ni kuma ɗan adam na ƙaryata ni kuma bai kamata shi ya cutar da ni kuma ya ƙaryata ni cutar wanda ya ce mai shine ya ce wai ina da ɗa wai na riƙe ɗa Allah ta alhalin ni inda Allah lam ya lishi wani biyu Allah ya yi ba a ce ya ce ƙaryata ni da yake cewa da yake wai ban iya mai da shi ba yadda yake bayan ya mutu idan ya mutu ban ke dawowa ne Allah da wannan ya karya ta ne to da ka cutar da Allah duk wani abu da zai jawo ringina wannan ƙasa ga Allah ka dingina wa Allah cewa yana da ɗa ko ka ce inna Allah faqirun kamar yadda Yahuda suka ce Allah ya ce da sani Allah ko wannan da zai qalu inna Allah wani hannu nahnu aghniya haka nan fadin ziyadullahi maqlula suka ce hannayen Allah a kuma suke Allah zai kashe zai bayarwa hannayensa a kuma Allah ya ce da ne ne ya ce gullat aidihim wa nu'inu bima qalu an kunkure hannayen kuma an tsine musu da abin da suka faɗa duk na daga cikin cutar da Allah cutar da Allah a haɗa shi da ma'a da gurin bauta cutar da Allah ka roƙi wani Allah abin da Allah kaɗai ke yi haka nan cutar da Allah ka saba ma Allah Allah ya ce karka yi kai wannan su ne cutar da Allah Allah ya ce to wanda suke cutar da Allah da manzansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cutar da shi faɗin wata magana da za ta bakanta masa rai yana da cikin cutarwa da sallallahu alaihi haka nan aikata duk wani abu da zai bakanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam rai yana da cikin abin da yake cutar da mutum sallallahu alaihi wa sallam kuma da wata barko ya raba ganima ya raba daidai sai wani ba sai wani ya tashi ce wallahi wannan rabo ba Allah aka nufa da shi ba alhalin manzon Allah ne ya raba sai aka ce da mazala ka ji abin da wane nan ta ke wani sahabi ya rasu da lahi ba ni izini in tare kan wannan munafiki sai su a jale shi wannan da kake gani za a yi wasu mutane tabbatansa wanda za su zo masu ƙaƙajen babbar bid'a wanda wurin sallah sai kun rena kuma ku kwatanta da sallolin wurin azumi sai kun rena azumin ku kwatanta shi da azumin su amma suna fitowa daga addini kamar yadda kibiya ke fita daga baka idan an harba ya ce suna kashe abota musulunci suna barin abota ta ba waɗannan mutane su ne malamai suka fassara su da dawa a kowane zamani dawa su ne waɗanda ana sallallahu alaihi wasallam ba da labarin cewa suna kashe abota musulunci suna barin abota ta ba mahallin shahid da wannan bawa Allah ya fitar da manzo sallallahu alaihi wasallam da wannan haka da lokacin da aka dinga yaya aka magana kariya da sharri game da iyalin manzo sallallahu alaihi wasallam kuma cikin iyalan na ma wacce ya fito gaba daya ita ce Aisha radiyallahu anha aka yi mata tarbi aka tuke ta aka dinga yaya da wannan sharri har abin da zo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ke magana cikin sahabbai kuma wanda yake yaya tawa shine shugaban munafikai har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da sahabbai man ya'zuruni min rajulin kad kasura azahu fi ahli yace waye ne mun uzuri ga mutumin da ya yawaita cutar da ni cikin iyalina ya cutar wasa ga iyali na ta yawaita kaga da na cutar da matan manzo sallallahu alaihi wasallam cutarwa ne ga manzo sallallahu alaihi don masu fatan shi gaba matan masu sallallahu alaihi wasallam suna shiga cikin masu cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ga da karar da faɗa ya ce wani a kudu min rajulin wanda ya ce kasura fi allahu fi ahli guda ka shigar da manzo sallallahu alaihi wasallam duk wani abu da yake haka ko ka baki manzo sallallahu alaihi wasallam ka zo na shigarwa ne ka gaya masa magana masa ba daidai ba shigarwa ne haka nan ka faɗi duk wani abu ko ka aikata duk wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai ji daɗin shi ba cutarwa ne har ta kazanta. ƙazanta a gaban mazo sallallahu alaihi wasallam cutarwa ne gare saboda zai so wata rana ya shiga zai sallah da shi zama kula bari ya je wasu yin wasu mutane lokacin sallah ya tada sallah ya shiga zai yi mace kawai sai ga kafin masina a kibila masallaci sai ce da su waye da wannan aiki irin wannan aiki na ƙazanta waye da wannan aiki suka ce da su lalla ai ba kowa ba da ban da limamu ai liman shi ke da wannan ƙazanta zai ce limamun ba suka ce limamun ya rasu yake ko daga yau har ya sake ba ku sallah imamu bai da lokuta da aka wannan kare annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah ya samu abin da kan kare wannan kazanta ya sallah ya tafi bayan da shi daga lokacin sallah ta gaba sai liman ya zo kamar yadda ya kama ya shige zai ja sallah suka jawo suka ci ana kai ba kai ba ba mu sallah zai ba suka ci awon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za ka sake ba mu sallah ba za ka daga yau ba su ba ba mu shi ke nan sai garbi ya zama masu sallallahu alaihi wasallam ya rasu da kani kani abin da ya faru tsakani na da mutane da wanda na zo su da ce ba zan ba sallah ba zai ce wai kai kace ba zan sake ba sallah ba za Allah ya ce na haka ne sai ce fa kada azaita Allah wa rasulahu kaga mahallin ce. ka cutar da Allah da manzon a sai kun ga kazanta musamman a masallaci cutarwa ne ga Allah da manzon kuma ta yin kazanta a gaban manzo sallallahu alaihi wa sallam wannan ma na daga cikin nau'in cutarwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam to da ka duk wani abu na cutarwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce ma di to la'anahumullahu Allah ya tsine musu wanda kuke cutar da manzo sallallahu alaihi wa sallam da gangan da gangan har yin wata suke na tsohon majina da sauran su ga wannan da ba lallai bane su ga cin ayar saboda ba da niyya su sai ba وما في جنة مثلا تعبان على عيادك وقال ما كل سكن كيف الصورة كم خلص خلص في أقول النبي يسوع تند منزوع تند على عيادك كيف يسوع تند منزوع على كذا مثلا ولكن ما يسوع سنة على عيادك على عيادك مثل الدنيا للآخرة وأعد لهم عذابا مهينا وما إلا يمد كان من عذاب تولى تنج ثم جاء سوتر والسوتر والله ليس والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا su ko waɗanda ke cutar da mummunai maza da mummunai mata ba tare da abin da suka aikata ba shi ne da gani mutum da ce mutum makareci ne alhalin ba makareci ba da ce mutum barowaci ne alhalin ba barowaci ba kaga nan ta cutar da shi ne ne mutum ba da aikin da ya aikata ba ko ai wani aiki baka san waye ba a lokacin shi alhalin ba shi ba Allah ya ce wani yaktul isman ayu yusuma yarmi bihi bari'a wa man yaktul khati'atan aw isman ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا duk wanda ya aikata wani mummunan laifi ko zunubi da ya jefa shi da wanda yake bari wanda kubutacce ne innocent da turawa bai aikata ba ka jingina masa Allah ya tafi maka ne da mutanen da isman mutinan kamar yadda Allah ya faɗa ya ɗaukan makansa ƙarya babba aje da kuma zunubi girma saboda mai sake mutum ya yi abu alhalin ba shi ba ko da shi ya yi idan ka faɗa ya yi ɗin kuma ka san bai jin daɗin haka annabi ya ta ci naman da hadisan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsawa akan cin naman mutane ce daga ciki ya ya yi isra wa mi'raj ya ga kuma mutane Allah ya musu akaifa na ƙara na ƙara ba har akaifu aka mutu masu tsawo gara gara kuma na ƙara ba annabi ya abin da suke kawai kagar irazansu da fuskokin za su sa aka yi kunnan na kara ba su tsaga fuskarsu nan su tsaga nan su tsaga irazansu ko da suke tsaga fuskarsu an ɗinke kiraza idan sun gama tsaga kuna kira fuskoki sun dawo kan kiraza a lokacin kuma fuskar ta koma daidai haka ake musu wannan azaba bayan mutuwa sanin sallallahu alaihi wasallam mala'ika jibril waɗannan suwaye yake waɗannan سنة ومستعني قال كما سنة ومعلم الله الله أنت أيحب أهلكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فهنا سنة وما إذا أكت البيع النبي ما الغيبة ميتيك الغيبة ميتيك سنة ومستعني يتذكرك أخاك بما يكرع أما كانك بأن أوانك بأم النبي لو أوانك بروتين أما بيسوا أجي بروتين هكذا يجي بروتين النبي سبحانه وتعالى suka ce ya rasulullahi ara'aita in kana fi akhi ma aqul ya rasulullahi kai gani dan abin da nake faɗa akwai shi tare na ce marwaci da kuma marwaci ne na ce da shi mai katin ciki kuma mai katin ciki ne na ce da shi mai kaza kuma mai kaza ne sai annabi ya ce in kana fihi ma taqulu faqad yatabtahu idan abin da kake faɗi akwai shi tare da to wannan ita ce gibar da ake magana dama giba shi ne ka san mai katon ciki ka ce wannan nan mai katon ciki dole ki ce giba amma ba nan mun mai da kadin ciki ka ce mata mai kadin ciki wannan babu ta daban marowaci ne an san shi marowaci ne ka ce abu wani marowacin nan shi wannan ita ce giba a ce ba ka ce to yau ai gaskiya na faɗa ko da gaskiya ka faɗa na ji nama haka mutum Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu idan ku ba shi da abin da kake faɗa to kai masa aye shine irin wannan Yasa Allah ya ce buhtanan kai masa kaji ka ce da shi maroci kuma ba maroci bane to da ka masa kaji kuma ukubar kaji na tsara ukubar cin na to da ka wannan kenan Allah ya ce da karshe ta malu buhtanan sun daukan makansa kaji wa isman mubina da zunubi mai girma ne. wannan kun ya da nuna mana bambancin annabi da sauran al'umma annabi na da daraja الله هذا السنسر وهذا أشيء وهذا بالرشة أشيء والله لباس مريم إن الذين يدون الله ورسوله لعنهم الله هذا إن وشاك فتع مريم أما أنا بيقول لك سنسر المؤمنين وزاد المؤمنين وشاك لعنى شاك فتع مريم وصبر بطعيم مريم هكذا الله يقول بالدنيا والآخرة لعنى الدنيا للآخرة وما الله يقول لك هذا من أزاب عمي جرما نولا أنت فماذا ما تسنسر المؤمنين الله يفضل عقوبة إرم وشاك kuma yana wani daraja na sallallahu alaihi wasallam ba shi da daraja annabi yana da daraja annabi yana da matsayi yana da ɗaukaka Allah ta'ala ya girmama shi Allah ta'ala ya masa baiwa Allah ya ba shi daraja da bai ba wani mahaluki irin ta ba kira ta zuwa ta san daraja da sallallahu alaihi wasallam Allah ya kenna Allah ta shahidan wa mubashiran wa nadhira li tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu kufratan wahida أشياء ساهلة التي تؤمن بالله ورسوله وتعذبوه من زوجنا وتوقروه كما بعيد من زوجنا وتسبحوه وانا شكوة الله بعد الله بعد نبأ تسبيح تسريه وتسبحوه وتسبحون الله بكرة وعزيلة لا تسبيح لألا يكتب لسنة لنا بما أنا فنقول علينا العمر وما يغنى نسكور الله ذكرا كثيرا وسبحوه bukratan wa asila to da kan ba da yake wa tarbihuhu bukratan wa asila yana nufin Allah ta'ala babu dan Allah shi wanda Allah girma ba shi aiki yana girma ba Allah ya mana hakokin da yawa a wannan sura akwai hakokin da Allah ya ga mana suratul hujurat haka na akwai hakokin da ya ga mana suratul fajr duk wannan hakokin ne sallallahu alaihi wa sallam kare shi girmama su mai masa salati haka nan mu ba da matsayinsa haka nan yi imani da shi kuma yadda kuma mu ɗauki shari'arsa kuma duk abin da ya zama da shi mu kada mu dinga ƙajen bid'a domin ƙajen bid'a na daga cikin rashin girmama mutum sallallahu alaihi wasallam domin da ka girmama shi kaya da shi ne annabawan ƙarshen zama kaya da shi ne shugabacin annabawa su da ba ƙarshen bid'a ba na يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونسائك Allah ta yi ayyuhun nabi ya kai annabi kul li azwajika ka faɗi ga matanka ka gaya wa matanka wa bana suka da iyanka ونساء المؤمنين لدست ولما تموا إليه فكما تموا إليه ما لها وما لا تمتاك مجاك ما كان النبي لفيان سواء نفسه لكل حدث ويفارق يا وكنت يفارق حواكم لهم يا وكم فلأمه da duk sauran matan mu ne cewa yudinina alaihinna su kusantar a kansu shi ne yudinina yudini fi da mudari shi ne na adina adina shi ne kusantarwa yubini yana kusantarwa haka sun abada yubini abada ya nisantar yubini yana nisantarwa shi ko adina yana kusantarwa yubini shi ne guda fi da guda ne shi ne kusantarwa ila amurin adini guda ka Allah ya ce da su su kusantar a kansu shi ne alaihinna min jalabi bihinna na daga malin libin malamai sun fasara da ake nabi da su kusantar da malin libi a kansu malai muna shi yana ce wannan kinaya ce kamar miya a harshen larabci cewa wani ce ka kusantar da tufa a kanka ma'ana ka sanya za ka ma'anar ku kusantar da malullubi a kan ku shine ku sanya malullubi a kan ku lullube jikinku da malullubi abdullahi dan abbas ya fassara yudinina alaihin ya ce ma'ana shine mace ta lullube kanta da malullubi ta inda ba abin da zai bayyana gare ta ta ido daya ba ya ido daya ita ita kadai za a fita tana kallo shi ne ma'anar yudini na alayhin da min jalabibihin wasu ba mai kuma suka ce a idanuwa biyu za ta lullube ta lullube amma ka bar idanuwa biyu domin bai kallo da su. amma ga ruwa guda suna ba su ta ta ilimin ma guda ɗaya kawai za ta ɗauki wasu ma suka ce a abin da ake nufi shi ne ta rufe rabin fuskarta ta rufe rabin fuskarta idan ta rufe rabin fuskarta to wannan shi ne ta yi abin da ake nufi shi ne yudini na alayhin da min jalabibihin ta kusantar da malullubinsu a kansu sai Allah ya ce zalika adana an yi hakan shine mafi kusa ma'ana shi ya fi sauƙi da a gano shi shine yu'rafu ba ana nufin a gano su a san kowa ce ce ba don mata da ta rufe rufe ta ta rufe ba ka gano a kowace ka gano abin da ya fi sauƙin a gano kowa ce ce shine idan sun ɗebe wani hijabu sun ɗebe gaba ɗaya ta buɗe fuska za a fi gano ta ko yanzu lokacin da ake saka takunkumi sai ga mutum ka sai shi a wani sa takun sai ka kanta gane amma da ya cire takunkumi daga lokacin da aka gano ah a ce wani kai ne kasa aka sa takunkumi ba a gane mutane to kaga takunkumi ke nan da ya rage maka da ka kasa gane ashe kun ga gane wanda Allah ya ce a gano su ba yana nan a gano wace ce ba domin da yan dan a gano wace ce to da ilmi hijabin ya fita a gano ko wace ce ba sanya shi ba domin a nan malamai sun ce abinda ake nufi da an yi rafna a gano cewa matar aure a gano cewa da mutunci ce a gano cewa eh, ya ce ba baiwa ba musamman saboda al'adun bayi a lokacin shi ne fita haka ba tare da lullubi ba ba tare da rashin jiki ba su fita haka kuma wasu daga cikin bayan dama fasu ne kuma masu fasikanci da fadirci irin su suke gida daga da sun ga irin su sun samu abokanan fadirci su gaya musu maganar banza su gaya musu maganganu na banza su neme su da maganganun banza to duk waɗannan saboda sun ga yanayi to sai Allah ya ce idan kuka yi shi don mutunci to a lokacin ne za a gano cewa waɗannan ba irin waɗancan bane waɗannan ba irin waɗannan da ake kakala da wasan banza bane waɗannan ba irin waɗanda ake kakala da maganar batsa ko maganar fasikanci bane waɗannan masu mutunci shi ne ma'anar zalika adana an yi wa rabu. an gane ko ba ana da a gano ga wanda ce ba ba ka iya gano wasu sun ba ka riga ta san da kyau ba kafin ka saka lallabi kamar da mutum ka san shi ya saka kafin kuɗi ba ka iya gani to da ka Allah ke zalika adana an yi rafna fala yi ubayin kaga ba za a cutar da su ba idan mutum ya san cewa wani mace ce mai mutunci ba zai cutar da ita da magana ba ne ya gaya mata maganar banza ya cutar da ita da ya gaya mata maganar fasikanci ko ta batsa alhalin ita ba wasan tsiyar mace ba ce ita mace ce mai kariya mai mutunci ya gaya mata maganar banza ya cutar da ita to da ka san ka ga a cikin lullubi da kamiya na daga cikin ru'a yana da cikin abin da ke nisantar da mazaje makarnata zuwa ga mata yana nisantar da alfasha kuma yana yana tsare mutuncin mata daga makarnata to wannan ita ce hikimar da ta sa Allah ta'ala ya sanya musu wannan hijabi da wannan eh, lillabi kaga kenan wannan dai ya nuna hikima ta shari'a ba takura bane kamar yadda abokan gaban musulunci su gani sai an takura mace an ce mata sai ta lullubi amma su namiji ba sai su ya lullubi komai ba an ce mata sai ta yi kaza an ce mutu sai ta yi kaza duk da shi kaga hikima Allah yana gaya mana ga hikima da ta gaya kuma sai da shakan yana faruwa zalimi a wannan gabar akwai kasashe irin indiya ko china inda suka yawaita samun matsaloli na fyaɗe ga 'yan mata nan da nan a yi wa 'yan mata fyaɗe nan da nan sai suka yi nazari suka yi bincike suka ga babu abin da ke kawo wannan matsala kamar yanayin fitan da matan suke na rashin mutunci za ka cika ga babban abin da ke kai su zuwa ga halaka da matsala ta fyaɗe ne wannan yanayin da su da za su dinga shiga na mutunci to da wannan fyaɗen ya kawo idan mace ba ta ta lullube jikinta ba ta buɗe al'aurar ba ta buɗe ƙarfin jikinta ba to ba zai sa namijin da ke da ɓarna shi ne ba su ɗanci ne fyaɗe to ba zai kai zuwa gare ta ba kaga kenan hikima da Allah ya faɗa ga shi ya kare sai da mana su da kansu ba ta cewa su yi lallabi saboda Allah ya ce a yi lallabi kuma ba sa so su ce ai Allah ya ce ai kaza sai zama kamar sun karɓi musulunci amma sai su ce suna ba wa mata shawara su dinga rike da suna ba wa mata shawara to ga shi ko Allah tun farko ya ɗauki mataki tun farko ya tsara hukunci kaga hukunci da Allah zai daidai da hukuncin da kan adam shi Allah na hukunci da muka da masaniyar da gangamammiya ga komai da komai sai Allah ya ce wa kana Allahu ghafurur rahima kuma Allah ya kasance kuma bai mushi ba kuma wa ya zalu da yawan gafara ne daga dukkan bayan da wanda suka aikata ba daidai ba ya gabata kuma Allah mai jin kai ne da inda zai kama mutane da ne ya da wanda suka aikata ba sun tuba daga wannan daidai

Allah ya ce na illam yantahi munafiquna wallahi shine na in inda muka ga na in ko la kad to rantsuwa da ka Allah ya ran yace illam yantahi munafiquna idan munafiqai ba da daina ba ba su daina munafiqai ba fi qulubihim maradun wa وكان cikin su akwai rashin lafiya mun yi bayanin da rashin lafiya zuciya akwai rashin lafiya na burci wanda Allah ya da a yake da al-hadi an yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa hum bil mu'minin kaga sifar munafiqai yukhalifuna Allah wa alladhina amanu wani munafiqai وما يخلون إلا أنفسهم وما يشعرون كما في قلوبهم مرض cikin zukatan akwai rashin lafiya ta ban rashin lafiya da munafurci to da kai rashin lafiya da munafurci ake nufi sai zama na wallazi na fi qulubihim maradun su ne munafikan munafikai kuma waɗanda zuciyarsu akwai rashin lafiya ko kuma zama na wallabi na fi qulubihim maradun ana nufin rashin lafiya na sha'awa shi rashin lafiya na sha'awa wanda ana kama shi da dai wanda ya imani da Allah da manzonsa amma sai samu yana da matsala da zuciyarsa na da rashin lafiya ta gefen abin da ya shafi sha'awa da mata da wannan sun Allah ya kamata a suratul wannan suratul azab inna la cewa menene فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض هذا الذي في قلبه مرض مرض الشعوى مرض الذي على الشعوى والمرجفون في المدينة المرجفون سنة أي عيري وفياء جتجك سنة مرجفون ذاك أفوضون عيش الكوي فلن يا جتجك هذا الأمر أمن الأبار أنت أي أنت سبيل كذا أنت فلا تدخل أي أنت ولي المتعني كذا ثم سنة شيء يأتي في المدينة ai an ce kaza saboda su da kawo mutane tsoro da fargaba to ire iren waɗannan su ne mulki tuna ba da labarin ƙarya ko idan an tura wata rundunar na sai ai labari ya zama da ba an ce ai an murƙushe wannan rundunar an gama da ita an gama da tuwa da labarin to duk irin waɗannan labaru da suke yaɗa wa ƙarya su ne Allah ya ce da illan ya da idan ba su daina ba to wasu da ke duka muna da kai da su ne almunafiquna دون الذين في قلوبهم مرض إذا قد نفعوا عيسى الله في أنهم نعرجوا وما دون المرزقون في المدينة فهي لما أنا واو كم حتى دي أما أبو مجاع أنا ممكن واو دانا حتى دي أبو بداع إذا سبا سبا جنا سبا مجاع فمن أنا لك سبا غير الزنب وقابل الذنب غير الزنب وقابل الزنب دقوا يعني ألا تني غير الزنب وجيني قابل الزنب وما حدا كده واو سبا سبا سبا سبا مجاع fuskantuwar Allah da gafirin zambi ta sha bamban da fuskantuwarsa da kabilin tsauri to da kan kuka ta bambanta akan ni. aka fi zai zama da sinadar ba Allah ya ce idan ba daina ba nukuri yan na baka bai za mu iza ta gari za mu tuna masa kai mu tura ka kafatantake su ka magance su kuma la yi jawo nuna da biha illa kalila sannan ba za su sake makwabtaka da kai ba sai kaɗan ko dai zama da kaɗan daga cikin su sai zama istisnai sun wala ya jawo mana ka fiha minhum illa qalila ko ko ya zama na tubba na mujawara la ya jawo mana ka illa na dalila a ga na su masgari ko ko ya zama na zarf la yajawuna ka fiha illa zamanan qalila sannan ba za su makwabtaka da kai zafi lokaci kalilan mal'uni na suna la'anannu waɗanda Allah ya tsine ba ya nisantar da su daga rahama wani tsinuwa shi ne daga rahama suna waɗanda Allah ya tsine ya nisantar da su daga rahama masu inda aka kama aka yi kicikus da usudu a kakka masu a matsayin bayi wa kusilu ta tsakila kuma a karkashe su karkashe shi ne wani kusilu da shanda idan aka ce kusilu kaga kusilu ya yi an kashe kama aka yi shanda aka ce kusilu ma'ana yawaita kisa shi ne yawan kisa karkashewa a kuma karkashe su karkashewa inna sallallahu alaihi na sallam min qabl wani ita sunnar Allah ma'ana sunar Allah al'adar Allah abinda Allah ya saba shi shine ma'anar ta khalq da ka abinda Allah ya saba yi kenan fil ladina ana min qabl cikin wanda suka shuɗe suka gabata haka Allah ya ce da an samu munafikai wanda suke cutar da mutum suke yaɗa intajina suke kokarin karya wa mutane ƙarfin gwiwa da sai Allah ala ya iza musu annabinsa ga wanda ke kare da su Allah ya sake su kuma Allah ya murkushe su kuma shi ke na Allah ya tsire musu kuma a karkashe su a kama ta wani bayan wannan shi ne abin da Allah ya saba da shi gabanin haka mana gabanin waɗannan walan ta jira da kun dukkan lahi kuma ba za ka taɓa samun musanye ga al'adar Allah ba ba za ka taɓa samun musanye ga abin da Allah ya saba da mana yadda Allah ya saba yi to yana aiwatar da shi ga waɗannan su ba idan ba zai daina ba wannan shi ne wurin tsayawa insha Allah ba mu tsaya nan lokaci ya karatu Allah ya nuna zamu gaba gobe za mu tashi da nasu a sa'a muna dab da kammala wannan sura ta ahzab sai mu shiga sura ta dubu da insha Allah sura ta saba alhamdulillah ما شاء الله تبارك لك خير من رمضان على محمد صلى الله عليه وسلم في صدق الله بالجاهدين إلى نظام قال بأن المدى جوارين الكمال والبعد وتوصل الأمن الشهيد جدد الداعم والسلام والصن وتوارين الأصلاح ومشي ويعبد المدى توافق آل على لا الله عليكم أن لستم النساء ما لم تبصرهن أو تقرروا لهن فريدا أو لم يجدوا ولا بناء عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أخمنتم في أمر باب الذي أتم جمع لما كنت يجروا أيدك لنيما ما أسلام على وحن مدى جنتي وطوم إذا ما تمد الجيد إلينا ثم أروا نقاط بنجروا أيدك إذا كما تجعل إن الوقت إن المدية تجمع فيه to tana nan mata rai ba ta rabu ba har sai ta gama gida to amma idan rasuwa ya yi ka ga mijin rasuwa ya ka ga magana ka ce da dawo da to amma Allah ya riga ya yi ita cewa duk matar da mijin ta ya mutu in ba ta da ciki to za ta yi ta kaba na tsawon wata hudu da kwana goma a wannan lokaci ba ta da ikon neman eh, cin ado da neman gaurawa haka nan wani bai da ikon da zai neme ta saboda tana da to amma shi ne a irin wannan sai Allah ya bada dama da za su zaɓe mu fi ma a rasu bihi min fiqhatin nisa'i cikin abin da kuka yi da waye kaɗan shigar mata da bara ko ka nuna wallahi kin ga dama ina neman matar aure ko ka ce wallahi ina neman bakar mace kuma ba ƙace ina ko ina son farar mace kuma fara ce ita ko wallahi dama ina neman kaza abubuwa ne ka neman da hikimomi da dabaru ba ka dai fito karara ta ce lalle kamar da Allah ya ce walakin la tuwa'idu na sirra kar ku musu alƙawari cewa ina musu mun alƙawari idan kin gama jalan aure shi ne la tuwa'idu na shi mu wa'ada ta bangare biyu kai ka ce na yi alƙawarin nan aure shi ne gama hijja ko ka ce ko ka ce ki mun alƙawari za ki aure ni dan kar wani ya zo ba ki gama hijja ki ce ki za ki aura da Allah ya kara yi wannan iya kuma inda shi ke nan daga cikin yi wani suka kawo da shirka na ma kuma ita ba ka shirka amma ba ne ba ne ka kawo mata shirka da ne ba ne ka zo ka ce ka zo zuwa yara da ne ba ne ka ce tana dan lafiya to ka gani wani alama ne da ita ba za ta fahimta to da nan idan mutum ya Allah ya ce babu da amma abin da ba a so karka fito ƙarra ka nuna wanda kana son auren da alhalin ba ta gama inda ba amma ta gama inda shi ke nan ba ba ko Allah ba. shi ke na wani mai da matsala saboda magana ta sanyi akwai karara akwai fidaya da cewa yi da in fita na tafi na ga wannan magana ce karara ba magana ta ce zana ne saboda ya yi amfani da kalma karara ko da ta fita ku auren ne na amma in ce in kin fita a bakin auren ka ga wannan magana ce ne baki a bakin auren ki yaya kana da magana ta ce ko kuwa a bakin auren ki ma'ana bakin auren ki kin yi wasa da auren kin yi sakaci da auren ki auren ki na rawa haka yana iya daukar ma'anar haka to da ka shi ke irin wannan ko ina aka ne ko gaban alƙali aka ne sai an kirawo an ce da yake a bakin auren da mai yi idan ta ba za shi ba take yake ne ba yana nufin auren ta na rawa kuma auren ta yana cikin hatsari haka yake ne amma ba nufin sai yake ne sai yake auren ku na idan ta a saki yake yake ne sai yake saki yawo to haka nan duk wani lamari ko mutum ya ce da mace da gidan ko ya ce ni ba ni ba ki ba ni ba ki duk ba ƙarar da take ga take ba in yace ba ni ba ni sai a tafi da yake amma duk lokacin da mutum ya kula ta saki yace in kin yi ka gana ta ce to wannan ba magana ba ta na da abubuwa uku ba wa ta ce da aure da haiki da yantarwa wannan ba magana ba ta inda kalmar faɗi ce na haiki na ta ce in kika fita na ta ce to magana da ce ba na ba Allah ya sa mu wasu wa subhanahu wa ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته duk wanda ladan ya kira sallah in ya sha babu kuma a gare kai ba ka da matsala da aka ladanai ya kamata tsare lokaci amma kai da kaji kiran sallah ka sha ruwa ba ka da matsala Allah bai tambaye ka Allah ya sa mu ladanai ya kiyaye